واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma a wannan dare a wannan yini na takwas ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da lissafin bature wato da wannan shekara ta da tara idan ba ku manta ba muna cikin suratu maryam duk da cewa mun gangaro muna dab da dab da bakin boda insha Allah ban sani ba ala rama ko ka inda muka kwana وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نعم لقد جئتم شيئا إدا Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙalu wato kafirai sun ce me suka ce ittakhazar rahmanu walada suka ce Allah mai rahama ya riƙi ɗa wato Allah yana da ɗa subhanallah kafirai nau'ukansu da dama sun ce Allah yana da ɗa yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne nasara sun ce annabi isa ɗan Allah ne mashirukan makka sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah to amma duka wannan abin da suka faɗa taɓargaza ce suka yi yahudu da nasara Allah ya musu raddi a inda yake cewa wa yahudu uzairu ibnillah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نعم ذلك قولهم بأفواههم نعم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون الله مدعوكين سركيتي وقالت اليهود يهود سنتي أزير ابن الله أزير دان الله وقالت النصارى nasara سوما ma المسيح ابن الله ibnullah wato annabi isa ɗan Allah ne uzairu malamai sun ce shi ne wanda aka ba da labarinsa a cikin suratul bakara wanda ya zo ya samu baitul maqdis a lokacin ya nusu ya ruguza ta gaba daya to da ya kalli yadda wurin ya zama a cikin ransa sai ke cewa an na yuhi hazihi ba'a da mautiha أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها دي زي كلا سيكي أنا يحيي هذه الله بعد موتها ta kaka Allah zai rayar da wannan gari bayan yadda aka yi kace-kace da garin yadda garin ya zama a mace haka to ashe wannan magana da ya faɗa ubangiji ya yi nufin ya jarraba shi to sai wani abu ya faru me ya faru ala ramma فأماته الله مئة عام ثم بعثه yana faɗin wannan magana sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya ce je ka ɗauko ran shi fa'amatahu Allah sai Allah ya kashe shi a wannan lokaci kuma aka bar gawarsa ata amin sai da ta yi shekara ɗari tana kwance a wurin bayan shekara ɗari sun ma ba asahu sai Allah kuma ya sake rayar da shi shekara nawa shekara ɗari to bayan an rayar da shi bayan shekara ɗari akwai tambayar da aka masa qala kam labis sai aka ce masa shekarar ka nawa a nan gurin tsawon wani lokaci kake a nan gurin a kwance me ce. قال لبثت يوما أو بعض يوم بودن باkinsa sai ce labistu yawman ina jin dai a nan guri na yi ne shekararsa nawa wurin amma sai ce jin nan to dai duba sai ga aida hantsi ya fito kuma ma ashe rana bata fade ba sai ce a au ba da yau ce ina jin dai ban ma yi ba dai wani dai dan bangare na yi ni hakan nan shine aw ba'da yau to me aka ce mashi qala bal labista mi'ata qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna sai aka ce da shi bal labista mi'ata 'amin ba yi ne kai ko rabin yini ba shekara kadari a wannan wurin a kwance sai ta yana mamaki shekara ɗari ya dubi jikin shi ya dubi wurin shekara ɗari abin yana bashi mamaki sai aka ce to ba nan za ka yi mamaki ba fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka dubi abincinka da ka zo da shi da abun shanka ko shi ma bai baci ba malamai sun ce abin da ya zo da shi yayin itace ne kusan yayin itace ya fi komai saurin ɓaci mu ɗauka gwaiba ce ya zo da ita da ya ciji ba shekarar ta ɗari amma ko tsami ba ta yi ba abin shan nasa malamai sun ce tsimi ne kun san tsimi ya fi saurin lalacewa fiye da ruwa ko ya kurbi tsimin shekarar tsumin ɗari shi ma bai tsami ba bai canja ɗanɗano ba to me faru a wannan lokaci انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس الله يتمس وانظر إلى حمارك تكدوب جاكينك a da ya duba bai ga jakinsa ba da ya duba sai ga jakin har ya mutu har ya rududduge yanzu abin da ya saura sai kasusuwan jakin ga sunan fari sal shekara jakin ɗari shida mutuwa Allah ya ce wali na ja'alaka ayatin linnas yanzu kai karan kanka muke so mu mai da kai ka zama aya ga mutane to me faru a lokacin wa bo ila al'azam kayfa nushizha kuma nafsuha lahma ya Allah yace to dubi kasusuwan jakin naka yanzu muna so practically mu rayar maka da jakin ka ganshi da idanunka mu haɗa kasusuwan mujajjona su mu kawo nama da fata mu sake lullubewa yana kallon yana kasusuwan jaki kawai sai ga wannan kashi ya taso wannan ya taso kashin gwiwa kashin kafafu kasusuwan hakarkari kamiya an ankara sai ga skeletal na jakin an yi shi kwarangwal amma babu nama naman da ya zama ƙasa Allah ya sake mai da shi nama ya sake zuwa ya faru kamin ai haka ga jaki ya gama haɗuwa an haɗa masa kayan ciki da saifa da ƙoda da komi amma ba a sa masa fata ba fata da ta zama ƙasa ita ma ta sake tasowa ta lulluɓe jakin gashi ya dawo sai ga jaki complete Allah ya sa aka hura wa jakin rai jakin ya ainihin wato yi kuka ya harba kafa a wannan lokaci wannan duka a gaban ya game ya ga wannan abin da yake faruwa to ku saurara ku ci falan ma ta bayyana ma ta bayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir falan ma ta bayyana lahu yayin da ya ga wannan abu da idanun shi qala sai ya ce a alamu yanzu kan na fi kowa sani ko bai fi kowa sani ba shi yasa ya kawo shi bi alifin tawdil yace to yanzu kan na fi kowa sani cewa annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai wasu malamai suka dauke shi a matsayin fi'ili mubari'i kawai <clears throat> yanzu kan na san cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai to ai kaga wannan yanzu ina zai koma gida zai koma dole to yanzu zai sake dawa gida wasu malamai sun ce matar shi ta haihu ne zai je dan nemo yan abubuwan da za a sarrafa a yi suna da sauransu yanzu ka bar sokoto baka dawo ba sai bayan shekara ɗari <coughs> yaya za ka iya gane a unguwar rogo roundabout da ya shigo gari ya canja gaba ɗaya da kira aka nuna masa gidansa a sai aka ce ya yi uzeri ya dawo uzeri ya dawo aka je aka kira wannan dan nasa da ya bari yana jariri shi yaron shekararsa ɗari ya girmi uban saboda shi duk shekarun ya yi su a ina ya yi su a kwanci shi yasa an tambaye ka wani ɗa ne ya girmi baban shi to a sanadiyar wannan ne yahudawa sai suka ce to ai uzeru ya haddace a taura in dai kai ne uzairu da gaske to ka rubuta mana a taura shehu malami su yi ce fa'am laha alaihim sai musu dictation na attaura yana musu imla'i yana karantawa da kasu suna rubutawa sai da ya karanta musu attaura daga bakaranta har zuwa nasinta a lokacin suka yi shiru suka ce mutum ya haddace attaura gaba daya haza ibnullah wannan dan Allah ne ba mutum ba to su abin da ya halakar da su kenan su kuma nasara abin da yasa suka ce annabi isa dan Allah ne saboda wato mahaifiyarsa maryam ta haife shi ba tare da uba ba kuma ya yi magana tun yana zanin goyo bisa wannan su ma sai suka ce me suka ce dan Allah ne to su kuma larabawa mushurkai su kuma sai suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah shi yasa Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashahidu ashahidu khalqahum na'am satuktabu shahadatuhum wa yus'alu Allah ya ce wa ja'alu sun sanya al mala'ikata mala'iku allazina hum ibadur rahman wa'inda su mala'ikun nan bayi ne na Allah mai rahama amma sai su mushrikan makka suka ce ina sa suka ce mala'iku mata ne kuma yayan Allah ne Allah ya ce a shahidu khalqahum wai san da Allah ya halicci mala'ikun nan kan su wa'annan mutanen sun gan su ne wasu malamai suka ce a shahidu khalqahum sun taba ganin halittar mala'ika kirikiri a cikin siffarsa ta mala'ika ne yanzu idan ka ba zai iya ɗauka ya ga mala'ika a cikin siffarsa ta mala'ika ba idan ka ga mala'ika a siffarsa ta mala'ika to ranar ba a sakkwato za ka kwana ba a barzahu za ka kwana saboda haka ganin mala'ika a siffarsa ta mala'ika ba karamar magana ba ce shi sa Allah madaukin sarki yace ce me a shahidu khalqahum Allah ya ce satuktabu shahadatuhum da sannu za a rubuta wannan shaida tasu wa yus'alun sannan kuma a yi musu tambaya akan ta ranar tashin alkiyama shi yasa a cikin suratul najmi sai Allah ya ce alakumuz zakaru alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun diza Allah ya ce to kowane irin rabo ne wannan kuka yi su larabawan jahiliya ba sa son su haifi ya mace ba sa son haihuwar me ya mace amma kuma sun ce ƴaƴan Allah mata ne akwai adalci a ciki Allah ya ce alakumu zakaru ku maza kuke da shi wala hulun shi kuma Allah kuka bashi mata tilka idan qismatun biza wannan rabin ya zama rabin kura kenan ka raba kuma ka fara dauka yawan ka ya kamata kai sai ka jira a dauka kai ka dauka daga karshe su rabawan jahiliya su ba abin da suka tsana kamar su hashi mace wai me laifin mace wai ba ta ba gudunmuwa a tattalin arziki na ƙasa abin nan na gida inkom na gida ita ba gudunmuwarta a ciki sannan idan za a je yaƙi ita ba za ta iya zuwa ba wannan shine dalilin da yasa suka wushe ta sannan suna jin tsoro kada ta aikata alfasha ta yi abin kunya wannan yasa balarabin jahiliya idan matarsa tana naƙuda zai tona rami a bakin ramin za ta yi naƙuda idan ɗa namiji ta haifa a ɗauka da murna in ya mace ta haifa a tura cikin rami a mai da ƙasa a binne to amma tambaya nan gurin da babu mace shi wa zai haiho shi har ya zo ya rinka binne yaya matan ba sai da aka samu yaya matan ne tukunna suka girma har shi aka haiho shi ya zo yake da wannan bakar aqida ba to wayannan su ne Allah madaukin sarki yake musu raddi yace sun ce Allah mai rahama wato ya riƙi mala'iku wato a matsayin ‘ya'ya, wa'yancan suka ce ya riƙi annabi Isa a matsayin ɗa, wayancin suka ce ya riƙe uzairu a matsayin ɗa shine wa qalu rahmanu walada malamai suka ce an kira Allah da arrahman a cikin wannan aya saboda a nuna maka cewa rahamar Allah ita ce kawai ta sa suka faɗi wannan kalma kuma Allah ya basu har yanzu bai darka ke su ba rahamar Allah ce ita ta jawo shi yasa sai aka kira Allah da sunansa na mai rahama a cikin wannan aya sai Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa kun zo da magana babba in ji Allah ku ce Allah yana da ɗa wallahi babban magana kuka zo da ita wannan ita ce fassara abdullahi dan mas'ud wa abin abdullahi dan abbas wannan ita ce fassarar mujahid wannan ita ce fassarar da imam malik ya wannan kalma ta idda laqad ji'tum shay'an idda ay laqad ji'tum shay'an azim laqad ji'tum shay'an azima wasu malamai suka ce laƙar itum shay'an idda ai laƙar itum shay'an munkara haƙiƙa kun zo da abu wanda yake abun kyama wannan ne dalilin da yasa wato al'allama Sheikh Abdullahi Fodi shi da ya zo a cikin ziya'u ta'awil sai ya haɗa su duka guda biyu yace laqad itum shay'an idda ay munkaran azima kun zo da abun ki kuma abun ki mai girma saboda kalmar tana iya daukan duka wayannan ma'anoni guda biyu ya zo a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai haƙuri kamar Allah maɗaukakin sarki mutane suna jingina masa ɗa alhali babban magana ce kawo wato ainihin siffanta kamala ta ubangiji da tawaya ne amma duk da haka kuma shi Allah sai gashi yana ciyar da su yana azurta su yana ba su lafiya wannan saboda tsabar haƙuri ne irin na Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال hadda. Saboda me. an da'au lirrahmani walada Allah yace wannan magana da kuka faɗa fa magana ce babba Allah yace takadu samawatu sammai gaba ɗayansu tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai wato takadu sama wato suna kusa ya tafaɗarna su tsatsage su kyakkece minhu saboda wannan magana da kuka faɗa duk lokacin da mutum ya ce Allah yana da ɗa to sama sai ta firgita ta razana gaba ɗaya sammai sai sun firgita sun razana sun yi kamar za su kyakkece su ruguzo gaba ɗaya akan al'ummar duniya a gama da al'ummar duniya gaba ɗaya shine takadu samawatu ya tafatsarna watan shakul ardu sanadiyar wannan kalma da suka faɗa <clears throat> cewa Allah yana da da wato ƙasa tana kusa da ta kyakkece ita ma karan kanta idan aka samu ya ce Allah yana da da ƙasar kanta sai ta yi kamar ta kuli kulin rakiya ta yi girgiza ta kyakkece kowa ma ya fada ciki a shafe da su a lebur da su gaba daya wata kirrul jibalu hadda duwatsu sai sun yi kaman za su ainihin wato bantaro su sarayo su ruguzo su faɗo ƙasa su faɗo akan waɗannan masu faɗin wannan mummunar kalma an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awar Allah mai rahama yana da ɗa wannan dalilin da yasa shehu malami Muhammad ibn Ka'ab yace kadu an yuqimu alaina sa'a kingin kaɗan su sa kiyama ta tsaya gaba ɗaya a sanadiyar cewa da suka yi Allah maɗaukin sarki yana da ɗa me yasa ya ce kingin kaɗan su sa kiyama ta tsaya yo ai an yi magana akan cewa sama za ta kekece ko a sanadiyar magana da suke faɗan nan yaushe ne sama take kekecewa kiyama in ta tsaya ko yanzu ne take kekecewa Allah ya ce idan sama'un fadarat idan sama'un faqarat وإذا الكواكب انتثرت الله yana maganar alamomi idan ƙiyama ta zo sai ce idza sama'un fatarat yayin da sama ta kekkece kun ga idza sama'un fatarat takadu samawatu yatafaddarna mun samu siffa ta ƙiyama a ciki ko ba mu samu siffa ta kiyama ba sai aka ce watan shaƙul ardu sai Allah madaukin sarki ya ce idza zulzilatil ardu إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها سبو بأن ربك أوحى لها الله يشي إذا زلزلت الأرض زلزالها idan ƙasa ta girgiza girgizawarta in ji Allah maɗaukin sarki wa akhrajatil ardu ƙasa ta fidda nauye-nauyen da ke cikinta mutane da aka binne a ciki yanzu ta tsatsage ga mutane duka sun fito daga cikin kaburbura da dan adam ya fito daga cikin kabari wa ƙalal insanu sai ka ji mutum ya ce malaha yau kuma me ya samu ƙasa Allah ya ce yau mai izin tu haddisu akhbaraha a wannan rana ne ƙasa za ta ba da labaranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya sai ya ce a tadaruna ma akhbaruha kun san menene labaran ƙasa wanda za ta bayar a ranar tashin alkiyama qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Allah da manzo su suka sani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar ƙasa za ta ba kowane bawa da kowace baiwa labarin abin da suka aikata a kanta duk abin da ka yi a ƙasa sai ƙasa ta tuna maka asiri a ranar za ga mutum yana tafiya akan kan ƙasa ƙasa tana cewa ya Allah wannan ya yi zina a kaina ran kaza ga watan kaza a wuri kaza ya Allah wannan da kake ganin shi ya sha giya a kaina ran kaza ga watan kaza a wuri kaza wanda kun ga yanzu giya wai saboda yadda ta yadu wai manya ma sun wuce shan giya kwalba yanzu akwai giya da ake musu ta sweet mai kaman tonton kawai in an zo taro sai ya bare tura baki kai ka dauka yana shan alawan lemu ne alhali wata gulda ce mai bara'in karfi sai ya fara tsotsa yana tsotsa ce in ta fara ratsa shi sai kaga ya fara fiki fiki da ido kaman dan wuta to yanzu wai giyar ma hada ta tontom ake da ita wacce ake tsotsa to kasa za ta rinka bada labari duk abin da kai akanta in ka yi luwaɗi akanta ta ce daidai wuri kaza ya yi luwaɗi a kaina ya Allah idan ka zauna ka yi gulmar wani ita za ta bada labari ta ce ya Allah ga inda ya gulma in ka shiga ofis da ɗan ka da ɗan fayil da ya takardar ka kaɗan yi ciwa-ciwa an babakire an handamization to za ta faɗa duk abin da ka yi a kanta sai ta bada labari ta tona maka asiri a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira to kun ga sanadiyar cewa da suka yi Allah yana da ɗa aka ce wa shakul ardu ƙasar mata kusa ta girgiza ta keke shi. kun ga wannan ma alama ce ta me alama ce ta tashin alkiyama sai aka ce wa takrul jibalu hadda sai ga qur'ani ya ce wa yas'alunaka anil jibali ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا تو يا دنيا ذات زمان فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا Allah ya ce wa ka anil jibal suna tambayar ka dangane da duwar watsi wayannan duwar watsi ya za a yi da su ranar tashin alkiyama Allah ya ce faqul ka gaya musu yansifu ha rabbi ubangiji na zai sheke su ne shekewa wayannan duwatsu ubangiji ya zai da su za a ruguza duwatsun a nike su a sheƙe su iska ta rinka daukar su shine faqul yansifu ha rabbi nasfa to kun ga wata kirul jibalu hadda shi ma alama ne na me alama ne na ranar tashin alkiyama shi yasa shehu malami Muhammad ibnu Ka'ab yake cewa kadu an yuqimu alaina sa'a kingin kaɗan su sa kiyaman ma ta tsaya gaba ɗaya a sanadiyar jingina da da suke ga Allah madaukakin sarki kai Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah jingina Allah ga da jingina da ga Allah madaukin sarki babban bala'i ne domin siffanta Allah da tawaya ne wato sai mai tawaya mai karewa mai yin rauni shi yake da bukatan da kai yanzu kana da bukatan da domin wata rana za ka tsufa ko baka ba in ka tsufa kaga kana da bukatan taimakon yaya su ne waɗanda za su shigo cikin harkar ka su tallafa maka to shi Allah madaukin sarki baya tsufa baya mutuwa baya yin rauni babu randa rauni zai shafe shi balle bukaci da wanda zai takin over shi bai da bukatar wannan shi yasa idan ka siffanta Allah madaukin sarki da da to kayi babban laifi ka siffanta Allah maɗaukin sarki da siffa ta tawaya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai alarama wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada Allah ya ce wa ma ko kusa bai dace ba lirrahmani ga Allah mai rahama an yattakhidha walada ya rike da domin idan ka ce Allah yana da da to yi wa Allah shirka wato ka ce akwai Allah guda biyu ko ba haka ba na'am <clears throat> akuya mai take haihuwa to kenan in kace wannan akuya ta haihu yanzu akuyoyin sun zama guda nawa maciji in zai haihu me zai haifa mutum in zai haihu me zai haifa in ce wannan mutum ya haihu to yanzu mutane nawa ake da su to in kace Allah ya haihu kenan a wannan ka'ida Allah me zai haifa sai dai haifo Allah tunda komai yana haifo jinsinsa ne kenan da ka ce Allah ya haihu dole ya zama Allah ya haihu domin jinsin zai haifa ko ba haka ba kenan allolin sun zama guda nawa sun zama guda biyu shi kenan ka zama mushiriki original a wannan lokaci to wannan shine hatsarin da ke cikin ka jingira da ga Allah bayan ka siffanta Allah da siffanta waya to kuma ka sake zama mushriki domin ka ce alloli sun zama guda biyu shi yasa Allah ya ce wa ma yanbaghi rahmani ko kaɗan bai dace ba ga Allah mai rahama an ya tafi walada ya rike ɗa Allah ka raba mu da siffanta Allah da ɗa sai Allah maɗauki sarki ya ce mi fi samawati wal ardi illa atir إلا abda Allah ya ce in kullu كل fi samawati wal ardi babu wani a cikin waɗanda ke cikin sammai ko ƙasa Allah ya ce illa atir rahmani abda face za su zo wa Allah ne ranar tashin alkiyama a matsayin bayi saboda haka kowa bawa ne na Allah duk wanda ke cikin sama da wanda ke ƙasa menene bawa ne a wajen Allah maɗaukin sarki mala'iku gaba ɗayansu bayi ne bayi nawa bayi na Allah annabawa gaba ɗayansu bayi ne bayi nawa bayi na Allah aljanu bayi ne na Allah salihan bayi bayi ne na Allah kowa dabbobi tsirrai aljanu kowa da komi babu wanda ba bawa ne gawa ba ga Allah madaukin sarki wani yana daga cikin dalilin da yasa waɗanda ba su fahimci sunna ba sai su ce me yasa ahlus sunna suke in sun zo siffarta annabi suke cewa abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da tattaratin abun nan nasarar masih ibn maryam kar ku wuce gona da iri wajen zuguguta ni kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa dan maryam Ya yace inna ma ana abdun faƙulu abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne in kuna so ku wasa ne kuma kirari to ku ce mun bawan Allah kuma me kuma manzan Allah kenan wannan siffa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kana karanta alqur'ani mai girma za ga Allah ya siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da siffa ta ubudiyya a kuma matsayi mafi daraja ya za ka gane wannan Allah maɗaukin sarki ya ce alhamdulillahi lazi anzala alhamdulillahi lazi anzala ala عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وانين عبده cikin wannan aya? Waye? annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka mun ittifaki akan wannan ba sabani to tabarakal ladzi nazzala zalar furqana tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira wane ne abdihi a cikin wannan aya wa annahu lamma qama abdullahi wa ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وانني عبد الله أتكي وانا آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن ولله خمسه وللرسول نعم مجي مجي مجي وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم تيغبا تيغبا تيغبا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان wane ne abdina a cikin wannan haya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai alaramma bannan je kawan najami jami والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تقبى تقبى علمه شديد القوى أهان ذو مرة فاستوى أهان وهو بالأفق الأعلى نعم ثم دنا فتدلى أهان فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى kenan wane ne abdihi a cikin wannan aya ana jin mu yanzu a takbir to wane ne abdihi a cikin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda sai Allah ya ce mi لقد أحصاهم وعدهم عدا الله يقول لقد أحصاهم wayanda ke cikin sama da wayanda ke cikin ƙasa gaba ɗaya ɗin nan wayanda aka ce ranar tashin alkiyama gaba ɗaya za su zo gaban Allah mai rahama a matsayin bayi sai Allah ya ce laƙari a hasahu haƙiƙa Allah ya kiyaye su duk halittar da ke sama da halittar da ke ƙasa babu wacce Allah bai santa ba in ji Allah maɗaukakin sarki wa'addahum adda sannan Allah ya ya su yawa yanzu ko taron mutanen da ke wurin na aka ce sai ka san su duka ai ba zai yiwu ba kenan wani ilimi sai wa sai Allah madaukin sarki shi kadai ne ya san duk halittun da ke sama da halittun da ke ƙasa da mutane da mala'iku da aljanu da dabbobi da tsirrai da ƙwari babu wata halitta ta Allah madaukin sarki wacce Allah madaukin sarki bai santa ba ya santa ya san ina take zaune shi ke ba ta abinci shi ke ba ta abun sha ya san kwanakin da ya ɗiba mata ya san sanda ta zo duniya ya san sanda za ta bar duniya ya san sanda za ta tashi gaban Allah ranar tashi alkiyama Allah babu abin da bai sani ba shi yasa wani ilimi saiwa sai Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana Allah da ƙarfin iko yake sai Allah ya ce mi وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله يتي وكلهم gaba ɗaya halittun da ke sama da halittun da ke ƙasa da su wayannan kafurai waɗanda suke siffanta Allah maɗaukin sarki da cewa yana da ɗa Allah ya ce wa kulluhum kowanne a cikinsu atihi zai zo wa Allah yau mai kiyamati a ranar tashin alkiyama wato farda yana shi kaɗai ɗaya ɗaya bai da mai taimakon shi bai da mai bashi kariya fa malahu min quwwatin wala nasir bai da karfi kuma bai da mai bashi agaji Allah ya ce kowa a cikin su sai ya zo gaban Allah haka a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ni إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله ce إن الذين آمنوا lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai sai ji lahumur rahmanu wudda da sannu Allah mai rahama zai sanya musu soyayya a ƙarƙashin wannan aya Sheikh Abdullahi Fodi yake cewa wato soyayya kashi biyu ce wato sai ji lahumur rahmanu wudda ai sai ji lahumur rahmanu wato mawaddatan bainahum Allah zai sa musu soyayya a tsakaninsu duk waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai Allah maɗaukin sarki zai saka musu ne zai saka musu soyayya a tsakaninsu saboda haka ya ku musulmai siffa ta masu imani shine a same su suna son junansu suna ƙaunar junansu ba siffa ce ta masu imani ba a same ku kuna kiran kanku musulmai duka kuna sallah kuna haɗa sahu tare amma a samu wannan na jin haushin wannan wannan na gaba da wannan wannan na kaman zai ciji wannan wannan babban bala'i ne ya ku musulmi mu tuba mu gyara wallahi yanzu babban matsalar da ke faruwa shine musulmi sau da dama sai ka samu musulmai yan uwan shi ne matsalarsa ko ba haka ba yanzu da kafiri zai gina gidan da fi kowane gida kyau a sokoto da girgaje wani musulmi ransa ya baci amma in musulmi ya gina suwa za su fara masa hasada musulmi yan wanshi za su fara mishi hasada da kafiri zai sai mota mai tsada ya zo da wata jeep ta miliyan ashirin akwai wanda zai masa hasada a cikin musulmai babu da ya tambaya ya ce wannan jeep din waye ne aka ce Mr. Okonko sai ya ce ai ba mamaki ai Okonko Okonko abin nan shikenan magana sai ta lalace haka ba za a ji haushi ba ko ba haka ba amma yin musulmi ne su za su fara masa hasada kuma ko limamin masallacin juma'a ne yanzu limamin masallacin agoro ga malam usman a ce juma'a mai zuwa mu ganshi da wata jinta miliyan goma sha takwas in ba sa abu masallaci sai yayi kamar zai kama da wuta yan kwamiti su za su fara cewa kai a dakata ba mu fa gane ba dole a bincika <laughs> kamin ba a iso kan sauran jama'ar gari ke. wannan kuskure ne babba idan ba mu so junanmu da alkhairi ba wa zai so mana idan ba mu taimaki junanmu ba wa zai taimake mu ya ku bayan Allah musulmi ku ji tsoron Allah ku cire gaba da kiyayya daga cikin zuciyarku ku so juna ku ƙaunaci juna ku dunkule ku mulmule ku zama tsintsiya madaurin ki daya wannan ita ce siffar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka siffantu da ita lokacin da aka je yakin yamruk akwai wani bawan Allah da ya tafi ya duba dan uwansa to a ka'ida dan uwanka ko a daji ya bata samu ruwa ka tafi da shi balle wurin da aka yi tafiya mai tsanani ta rashin ruwa to ya yi guzurin ruwa ka duba fiqhu sira na shehu malami albudi sai samu dan uwan sannan gashi a kwance ya galabaita ya jikkata ya galabaita ya jikkata kishin ruwa ce kawai ta kada shi ga idan sa a rufe bakin sa a bushe ko yawo ba iya hada ba iya hadewa ya zo yana masa magana bai ji ya ɗebi ruwa ya shafa masa a fuska yadda idanunsa zai bude ya dan bude ido kaɗan yana ganin duru-duru alamun mutum ya ce ni da ɗan uwanka wane na zo ka iya abin da ya faɗa shine ruwa a taimaka min da ruwa isha ya ce alhamdulillah na zo da ruwa buɗe bakinka in zuba maka ya buɗe baki zai zuba masa sai wani musulmi a gefe ya ce ruwa a taimaka min da ruwa isha sai wannan dan uwan nashi sai shi da bakinsa sai ya nuni da hannu bai iya magana saboda kishirwa ya ce a wuce a je a kai wa wancan musulmi shi ba zai iya shan ruwa ba ga musulmi na jin kishirwa shi wancan aka je ya wuce wajen wancan da ya ya buga ya buga wannan dan uwan nasa ya ke sha ya je ce bude bakin ka a zuba maka ya bude kamin ya sha sai wani gefe shi ma ya ce ruwa shi ma wannan sai ya rufe bakin ya ce a kai wa wancan kamin ya isa wajen wancan sai ya samu wancan din har ya cika ya yi shahada saboda kishin ruwa ya dawo wajen wannan na tsakiya da gaugawa kamin ya iso shi ma ya cika ya wuce wajen dan uwan nasa da gaugawa kamin ya iso shi ma ya cika so uku kowa ya yi shahada ba zai iya shan ruwa ba alhali ga dan uwansa musulmi na jin kishin ruwa to mu fa yanzu ya muke ya ku bayin Allah mu yanzu hadisin bahaushe shine in mu dan uwanka ya kama da wuta a wai ba ka je ka kai gudunmuwa a kashe wutar ba wannan bata shafe ka ba kai duk da naka bai kama da wuta ba ƙara jika shi da ruwa ka ɗauki matakin tsaro shi kuma wancan ya rage shi kuma shi na hadisin ba hadisin ba wuce ba idan jifa ta tsallake kanka yaya ko ina ma ta fada dabiya ce ta kware wannan ba dabiya ba ce wani abin da zai baku mamaki mu karanta qur'ani daga bakara hannasi wallahi babu inda Allah ya ce mai koyi da kafirai sai akan matsalar soyayya akan soyayya ne kawai Allah ya ce mai koyi da kafirai Allah ya ce wallazina kafaru je ka suratul anfali والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير الله يشي والذين كفروا سو كافرين بعضهم أولياء بعض ساشن سو مسوين ساشنين sashin su suna taimakawa sashi ko ba ka kafirai suke ba sashin suna taimakawa sashi ko fa'il ne na kafiri ya gito gaban kafiri kafiri za ga yayi kokari ya taimaka mashi laifinsa za ka gani dan ya taimaki dan uwansa kai ma ka kyauta ban ka ga laifin shi sai Allah ya ce to illa taf'aluhu kuma idan ba ku zama haka ba kun zama sashin ko yana taimakawa sashi Allah ya ce ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta auku a cikin ƙasa da banna mai girma to kun ga da ba mu zama sashin muna taimakawa sashi ba sashin muna kaunar sashi ai kun ga fitina tana faruwa bayan ƙasa da banna mai girma tana faruwa ko ba ta faruwa tana faruwa saboda haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku zama masu son juna ku zama masu kaunar juna ku zama tsintsiya madaurin ki daya mai ƙarfi ya tallafa wa mara karfi wannan shine siffa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son juna suna ƙaunar juna idan an zo tsallake ruwa wannan sai ya duka ɗan uwansa ya hau bayansa shi ya tsallaka tare da shi su yadda suka rayu kenan wannan shi yasa Allah madaukin sarki ya sa wa rayuwarsu me ya sa wa rayuwarsu albarka suka zauna lafiya a duniya suka gama da duniya lafiya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi ibn Amr Abdullahi ibn Amr yace wata rana muna cikin masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya wata magana mai annabi ya fada annabi ya ce sai ya tsali wa alaikum rajulun min ahalil janna yanzu na dan aljanna zai shigo masallacin nan yanzu kuna cikin masallaci sai annabi ya ce dan aljanna zai shigo kowa ina zai kalla kofar masallaci sai aka kura kofar masallaci ido a zai shigo an dauka ko abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko wani cikin sahabbai fitattu kawai sai ga wani fakirin min fuqara'il madina wani talaka cikin talakawan madina ya zama shi shugaba wanda ya san shi to sai aka shiru aka batta haka bayan kara dadewa na masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai qaliu alaikum rajulun min ahli aljanna dan aljanna zai shigo yanzu ma ina za kalla kofa sai ga mutumin nan ran nan shi ya shigo bayan dan kara dadewa annabi ya sake cewa sai qaliu alaikum rajulun min ahli aljanna bayan yan kwanaki yace yau ma ga dan aljanna zai shigo cikin masallaci sai aka kura wa kofa ido sai ga dai har yanzu mutumin nan ran nan shi ya sake shigowa kai abdullahi ibn abu yace ba zai yiwu ba wannan mutumin dole in bi diddigin garin da yake yi wa Allah ni ma yi saboda kai zai samu mutumin yace kai bawan Allah yace ce na dan samu matsala da iyalai na nayi bakance ba zan koma gida ba sai bayan kwana uku ina so in ka amince ka bani masauki in dawo gidanka kwana uku kawai zan yi sai in koma wajen iyalai na a mutumin ya ce wa ke kin bako bismillah ka zo ka dawo yace to alhamdulillah bukatar shi ta biya da ya je sai ya zama kuma daki ɗaya za su kwana da mai gida ya ce to kaga duk abin da yake yau sai na gani dare na yi ya ga mai gida ya zo ya kwanta abin shi ya yi ta bacci shi har asuba bai yi bacci ba yana yin baccin zomo ya dan rufe idan sa kaɗan kaɗan amma yana gani ba bacci yake ba mutumin sallan nafila raka a biyu kawai ga yayi da asuba ta yi shi ke ya yi alwala yayi raka'atul fajr raka'atul fajr yace to tashi mu tafi masallaci yace a ah, to wannan ba ba na to watakila azumi yake to bari mu gani ha ya gari ya dauka zai ga mai gidan ya tashi da azumi kawai sai ga mai gida da safe an kawo abin karyawa yace ba ko bismillah sai ga kai mai gidan ko ba azumi yake yi ba wai me yake faruwa haka har ya kwana uku bai taba ganin mai gidan ya yi azumin nafila ba kuma kullum banda raka'a abin nan da yake bai taba yin qiyamul layli da daddare ba kai da kwana uku suka ce kai ce mai gida yace na'am yace to fa na fahimci abin dole sai mun yi dalla dalla da kai yace ban gane sai mun yi dalla dalla da kai ba yace to ni ba wani rigima da muka da iyalai na bari in ga maka gaskiyar magana sau uku annabi yana cewa dan aljanna zai shigo sai in ga kai ka shigo shi yasa nace bari na yi plan na biyo ka naga irin ibada da kake yi wa Allah ni mana na kwaikwaya da Allah me kake yi wa Allah dan na ga na ma fi ka kokari mutumin ya yi shiru ya ce Allahu akbar ya ce wallahi ban san na samu wannan matsayin a wajen Allah ba ya ce ina yi Allah godiya bisa wannan ya ce kaga ibadar nan da kaga ina ya ce wallahi ita kenan nake yi ni ban da kokarin tsayuwar daren nan sosai azumin nafilan nan dai ma dai ban da kokari sosai nakan ne dan taba wata ran amma dai ba sosai ba yace to me yake faruwa yace to amma dai ina jin akwai abu guda ɗaya da nake tsammanin a sanadiyya sani na samu wannan darajar a wajen Allah yace menene yace ka gani nan gurin yace eh yace tunda nake ban taba kwantawa ne bacci da haushin musulmi a raina ba bai taba kwantawa yayi bacci da haushin musulmi ba yace kuma ka gani nan gurin yace yace eh, ban taba yi musulmi hasada ba musulmi bai taba samun alheri na ji zafi a raina ba kai wannan yayi nisa sosai yanzu da Allah in aka zo da mota station wagon kwai saloon mai seat hudu aka zo da ita sakwato aka ce to za ta yi lodi kuma aljanna za ta kai amma sharadi fasinjan da zai shiga sai wanda bai taba kwana da haushin musulmi ba ko musulmi bai taba samun alkhairi ya ji haushi ba da Allah motar nan za ta shiga hanya mai sauki da ake tafiya aljanna kamar nuna soyayya da kauna tsakanin ku saboda haka ya ku ahlus sunna ku so juna ku kaunaci juna ku dunkule ku zama abu guda daya sai Allah ya sa wa rayuwarku albarka ya ɗaukaka ku duniya da lahira Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara haɗa kan ahalus sunna ka ƙara musu son juna da ƙaunar juna wannan ne dalilin da ya sa a ƙa'idar ƙungiyar izala duk mutumin da ke kan qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake a duniya ko a Najeriya ko ba a Najeriya ba ko ya ce shi dan izala ne ko ba dan izala bane a ka'idar izala shi wannan dan izala ne izala na tare da shi dari bisa 100 wannan shi ne kara duk inda ahli sunna yake a duniya dan uwanka ne duk inda ahli sunna yake a duniya ko ina yake a Najeriya yake a Ghana a Niger a Cote d'Ivoire a Benin Republic a Kamaru a Makka a nan Sokoto a Zamfara a a a a a duk inda ahlus sunna yake dan wanka ne kana tare da shi kun gane wannan ahlus sunna Allah ka gafarta mana soyayya ta biyu kuma shine Allah zai sa jama'a su so su hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so bawa sai ya kira Jibril ya ce kai Jibril wannan bawan wane na anguwa kaza a sakwato a anguwar rogon nan wane eh to ina son shi kai ma ka so shi sai Jibril ya ce ya Allah ina son shi sai jibril sai ya shela a sama ta ɗaya da sama ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta bakwai ya ce ya ku mala'ikun samai Allah fa ya ce yana son wane wane eh shi dai wannan da ke anguwar rogo a sakkwato ko da ke ina a sakkwato ya Allah ya ce yana son shi ni ma ina son shi kuma ku so shi gaba ɗaya mala'ikun Allah sai su ji suna son ka to daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a sa ma karbuwa a cikin ƙasa sai mutane su ji suna kaunar ka ba su sanya aka suke kaunar ka ba to irin wannan kauna guda biyu duka Allah zai sanya ta ga masu imani Allah ka sa ta a tsakanin sai Allah ya ce ni فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين يوا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا الله يشفى إنما يسرناه بلسانك abun sani kawai mun sauƙaƙe wannan alƙur'ani ne da harshen ka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene yarensa balarabe ne ko ba balarabe bane da wani yare aka saukar da alƙur'ani mai girma da larabci Allah ya ce to mun sauƙaƙe wannan alƙur'ani ne da yarenka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa qur'ani ta shan wahala a Najeriya saboda ba da larabci ake karanta shi ba shi qur'anin da larabci ake karanta shi amma kowa da yarensa yake karantawa ko ba haka ake ba bahaushe da me yake karanta qur'ani da hausa shi yasa yana da alu da tashi yana da alu tabare yana da mi ara ma baya yana da wau yana da dal yana da fifa iya zawaidi yana da damala hannu yana da sinke kasashiya yana da ko ba haka ba ba ne kuma yana da mimara yana da habalul yana da lallan hasakeri yana da alu hangangan eh ba da yi to ko ko wane ne ba dai da yaren da suke karanta in ka samu barbare shi ba da me yake da shi yake shi ta qur'ani ta shawala an ka samu bai da yarabanci yake karantawa alhali shi kuma qur'anin da larabci aka saukar da shi shi za ka ga ake taba ba qur'ani wahala qur'anin ana kiran shi ana karanta shi sau da dama ka samu ba tajawidi ba bin ka'idojin sa kawai mutum ya ta karanta yadda ya ga dama alhali kuma wal akhdhu bit tajawidi hatmun lazimu man lam yujawid al qur'ana asimu لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو إيطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها shi Qur'anin da ake so a karanta shi da tajawidi haruffa duka suna da mafita ko kowanne ana so ka faɗi inda yake fita ne wani aka ce ina an baki yake fita yace cikin baki kaga zero za a bashi مخارج الحروف سبعة عشر أنا الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأكتاها وهي حروف المد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق حمز هاء ثم لوسطه فعين حاء أرناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد منها فته وليا الأدراس من أيسر أيناها duka harufa akwai inda daga na ake fitar da su haruffan suna da siffofi wani harafin siriri wani kosashe wani dogo wani gajere wani mai nauyi wani sako-sako wani alankosa gaɓai wani bulldozer wani ko ba haka harufan suke ba ha jaharun wa rakun mustafil musmamatatun munfatahun wa biddukul mahamusan fahasahu shaksun sakat ha lafzu ajiru qaddin bakat wa baina rakun wa lin umar wa sab'un ala khussa baqin kishasa kenan dole qur'ani sai an karanta shi da ne sai an karanta shi da ka'idojinsa don da larabci aka saukar da shi Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika mun sauƙaƙe shi da harshen kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tubashshira bihil muttaqina domin kai wa masu takawa bushara bushara da me da aljanna wa tunzira bihi qauman ludda sannan kai gargadi da wannan alqur'ani suwa zaka gargada sune qauman ludda wato ludda jam'u alad wato mutane masu jayayya masu kusuma wa'inda suke jayayya da gaskiya yayin da ta zo musu domin kalmar mudda jam'i ne na alladdu kamar inda Allah ya ce wa minan nasi man ka qawluhu wa minan nasi man ka qawluhu fil hayatid dunya na'am ويشهدوا الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام kun ga aka ce wa huwa aladdu wannan kalma ta aladdu to jam'in ta shine ludda dake cikin waccan aya shine da tunzira bihi qauman ludda wannan ne dalilin da yasa alqur'ani mai girma zaka ga yana yi wa musulmai bushara sannan yana yi wa musulmai me yana yi wa musulmai gargadi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya ce rusulan mubashirina wa munzirina rusulan mubashirina wa munzirina li alla تكون للناس على الله حجة بعد الرسول يتي غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول يتي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وإذا يا أفا وأن عذابي هو العذاب الأليم to kun ga usulubin da qur'ani yake tafiya da shi wani lokaci yayi bushara wani lokaci kuma yayi me yayi gargadi shine li tubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qaumul ludda ina jin fa'alar ma ba mamaki mai iso bakin boda me Allah madaukin sarki yace wa kam ahlakna qablahum min قوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أنا بما تاكي ممي تمنى أنا أرى الله يتمي وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أه. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Allah ya ce wa kam ahalakna qablahum da yawa muka halakar gabanin wannan al'ummar ta ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamin su wa'annan kafirai na maka da suke jayayya da kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya ce mun halakar da al'ummomi da yawa wa kam ahlakna qablahum min qarnin Allah ya ce hal tuhisu minhum min ahadin wai shin wa'ancan manya-manyan arna gingima gingima kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda muka halakar da su wai shi akwai wanda kake jin motsinsa a hali yanzu adawa Allah ya halakar da su ko bai halakar da su ba kuna jin motsinsu samudawa Allah ya halakar da su ko bai halakar da su ba kuna jin motsin su fir'auna zil auta da jama'arsa Allah ya gama da su ko bai gama da su ba akwai ɗaya da yake yawo a bayan ƙasa ko a gidan zu kun taba jin wani gidan zu inda aka ce ga wani ba da can a wani gidan zu ana iya zuwa biya kuɗi a gari mutanen annabi ludu da suka ki Allah Allah ya halakar da su akwai wani da aka sake gani a halin yanzu akwai wanda ake jin motsinsa mutanen annabi salih da Allah madaukin sarki ya halakar da su akwai wanda kuke jin motsinsa Allah ya ce hal tuhissu minhum min ahadin wai wayancan kafirai na baya wayanda muka halakar da su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda kuke jin motsinsa a halin yanzu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw tasma'u lahum rikiza ko kuma akwai wanda kuke jin duriyarsa wato aka ce ar-rikizu shine as-sautul kafi sauti to sauti mai rauni to ko ma dan sautin su dan kankane kuna ji balanta na sautin su mai karfi in ji Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana ya Allah kada ka halakar da mu Allah ka gafarta mana ka ba mu ikon yi maka biyayya dan uwa musulmai lokaci yayi kuma mun zo karshen wannan sura suratu maryam alaihi salam abubuwan da muka karanta a ciki Allah ka ba mu ikon aiki da su kurakurai da muka yi Allah ka gafarta mana idan Allah ya ba mu iko gobe da karfin Allah za mu tashi suratu daha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi da fatan Allah saka mu malam da Allah rama da alkhairi akan abin da muka fa'idantu da shi na karatun da ya gabata Allah shi gafarta malaka kamar da kai maganar zikirori da addu'o'i